This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shiri za ku ji cewa an rage farashin mai a Najeriya. Za ku ji ra'ayin wasu a wajen yaƙi neman zaben da General Buhari ya yi a jihohin Plateau da Nasarawa. akwai nazari kuma akan yadda yakin na nakin neman zaɓe zai kasance a arewa maso yammacin najeriya kada kuma ku mance salihu garba zai gabatar da da rashin tayi jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A Kamaru jami'an kasar sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama akalla mutane 60 a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya. jami'ai suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi ƙoƙarin tare maharan suka kuma ƙona gidaje kimanin tamani kurmus ministan yaɗa labaran ƙasar isa ciro mabakari ya kira maharan da cewa mutane ne marasa imani ba sa mutunta doka kuma ba abin da zai hana su kisa sace mutane wadda ya hada da yara ya zo ne kwana ɗaya bayan da kasar Chad ta tura dubban sojojinta zuwa Kamaru domin su taimaka ƙasar ta yaƙi Boko Haram ƙungiyar da mayakan ƙungiyar mayakan sa kan da take irarin musulunci da shugabannin Afirka suka ce cikin hanzari tana zama barazana a yankin baki ɗaya. a halin da ake ci kuma wani ɗan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane hudu ya raunata wasu a birnin Potoskum ha kuma mun samu labarin cewa yan bindigan sun kai hari garin gombi kuma an yi musarauta tsakanin su da jami'an tsaro ana ci gaba da zaman ɗarɗar a galibin ƙasashen turai jiya lahadi a yayin da jami'an tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na belgium coin jeans ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiya ba. Minista Jins ya gaya wa wani gidan talabijin na ƙasar cewa mutumin da ake zargi baya cikin mutane hudun da aka kama a girka ƙasar da ake tsammanin ya je. Kafofin yaɗa labaru a ƙasar sun ambaci wanda ake zargin mai suna Abdulhamid Abud ɗan shekara 27 da haihuwa na asalin ƙasar Morocco da hukumomi suke zargi da zama shugaban masu tsatsauran ra'ayin Islama a wani gari da ake cewa Baviers da ke gabashin ƙasar. Hukumomi a Belgium sun ce bangaren yana shirin ƙaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin 'yan sanda, kamin nan ne jami'an tsaro suka kai musu sumame a inda suka ɓoye a ranar Alhamis suka kashe mutane biyu a musayar harbe-harben da suka yi. ita kuma kungiyar hezbollah mai cibiya labarin ta ba da labarin cewa wani harin da isra'ila ta kai da jiragen yaƙi a tuddan golan a bangaren da sida ke da iko ya halaka ta shida ciki har da wani babban kwamanda da ɗan wani tsohon hafsan mayakan kungiyar da aka yi wa kisan gilla nuna sojojin isra'ila ta ƙi ta ce komi akan zargin amma wata majiyar sojan ƙasar ta tabbatar wa kafofin yaɗa labaran ƙasashen yammacin duniya da na kuma isra'ilan ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce zahira ta auna farmaki ta sama ne kan wasu 'yan ta'adda daga ƙungiyar hezbollah waɗanda suke shirin kai wa isra'ila hari ƙungiyar hezbollah ta ce ɗaya daga cikin mayakanta shida da isra'ila ta kashe sunansa muhammad isa wadda kwamanda ne mai kula da matakan soji da ƙungiyar take ɗauka a ƙasashen siriya da kuma iraki ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar mali ta ayyana cewa ƙasar ta rabu da cutar ebola kwata-kwata ministan kiwon lafiya na kasar usman kone wanda ya bayyana haka jiya lahadi ya ce kasar ta yi kwanaki 42 babu mutum daya da aka ji ya kamu da cutar tsawon lokacin da hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake cewa who a takaice ta bayyana ayyana ƙasa ta rabu da annobar ebola a sabon rahoton da hukumar ta baya ta ce mali ta ɗauki matakai cikin gaggawa na shawo kan cutar lokacin da aka samu rahoton mutumiyar farko wata 'yar shekara biyu da haihuwa wacce ta kamu da cutar wadda a cikin watan oktoba ta je kasar daga kasar gini a makon jiya ma hukumar ta kungiyar lafiya ta duniya a cikin wani rahoton da ta bayar ya nuna cewa ko a kasashen nan uku gini da liberia da kuma saliyo inda cutar ta fi tsanani yanzu akwai alamun samun sauki duk da haka hukumar ta yi gargadin cewa kada a sake domin cutar tana nan kuma tana ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya. Daga ƙarshe hukumar jami'an tsaro da suke kare shugabannin Amurka ta ce an yi harbe-harbe da bindiga kan gidan mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ke Delaware a daren Asabar. an yi harbe harbe ne daga cikin wata mota da ke ɗan karen gudu kan wata babbar hanya da ta wuce ta kofar gidan minti talatin daga bisani an tsare wani mutum cikin wata mota bayan da ya yi kokarin wuce wani dan sanda wanda ya tsare hanya kusa da wannan gida amma jami'ai suka hakikance ba shi da hannu a harbe harben da aka yi sai dai Mr. Biden da uwar gidansa Jill ko da shike suna Delaware a lokacin amma ba sa gida. Hukumomi suna bincike domin su gano ko wani daga cikin albarusan sun afka wani bangare na gidan mataimakin shugaban kasan. Labaran duniya kenan kuka gama je. thank you wakilin sashen hausa nasiru elika ya aiko mana da rahoto dangane da sanarwar da ministan mai ta najeriya ta gabatar a jiya lahadi kamar haka In line with Section 6, Clause 1 of the Petroleum Act, that was my responsibility as the Minister of Petroleum. a bisa tanadin dokar man fetur sashi na shida shadara ta ɗaya haƙƙina ne a matsayina na ministar man fetur na sanar da samun ragin farashin litar mai da naira goma wato daga naira casa'in da bakwai zuwa naira tamanin da bakwai wannan kuma ya fara aiki ne daga sha biyun daren lahadin nan sha takwas ga watan nan na janairu. to 87 naira per liter and this will be effective as of ministan man fetur ta najeriya da ya zane alison maduke ke sanar da rage farashi litar mai da ya ta karuwa koko gwamnatin jonathan ta kara tun daga naira biyar zuwa naira casa'in da bakwai da hakan ya haddasa mummunar zanga-zangar ma'aikata musamman ma a shekara ta dubu biyu da goma. ma'adukai ta ci gaba da cewa ta umarci hukumar kula da farashin man fetur da ta tabbatar an bi wannan sabon sauyi sau da kafa don amfanin dukkan 'yan Najeriya. To ensure that there is strict adherence uh, to this new pricing regime. Hakan dai bai rasa nasaba da faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya daga dala 65 yadda Najeriya ta aza kasafinta na bana zuwa dala 45. Shugaban kwamitin sufuri na majalisar wakilai Musa Sarkin Adar ya ce ragin har yanzu bai wadatar ba. Domin ana ce da gangar mai yanzu abin da kawai kasa da naira hamsin can farko da ake yi aka mai da mai eh, naira ashirin da bakwai a najeriya ana so da gangar mai fiye da dala ɗari don ka sai a duba mene bankin da aka samu an samu batu wanda kashi hamsin don haka ba ta yi an yi kuɗin nan nan da akalla kashi talatin bisa ɗari ba a cire kashi biyar bisa ɗari kawai. wato kana ganin wannan ba wata gwaninta ce gwamnati ta yi ba wajen duba matsalolin da talakawa ke ciki. ko kusa sani ne suke su amfani da wannan domin su kamfen kuma wannan ba zai gari talakan Najeriya ba idan ana son a taimaki talakan Najeriya a mai da shi farashi daidai da wanda ba ta kansu duniya domin wannan dama dalilin ƙara kuɗin ai saboda ana ana so takaccen mai da kashin waje ne kuma ana magana cewa ana fashin tsada to yanzu da ya faɗi a duniya ya ma shi hannun tsarin da na arziki idan kasuwa ta faɗi a kowane duniya ya kawata ko'ina duk inda ake zaune abin ya faɗi a nan kamar haka ne misali yanzu idan ana so da buhun masara naira dubu hudu a kasuwan kura ta kano idan wanda ke zuwa ta zare ya zo ai da ni ne sai da shi naira dubu bakwai sai da sai da shi dubu kuma da biyar ko kuma dubu biyar kan kana haka ne ko kuma ana sai da shi kan gishiri naira dubu biyu a lagos wanda ya siya sai arewa ai abin da shi da ta wuce naira dari biyar ko kuma naira dubu daya idan ya sai da shi naira dubu hudu ya cika shi da ya dawo shi kenan ya haka kamata a rika nan ne ya dawo akalla naira hamsin ko kuma dai naira sittin da biyar na yadda Mangai Umar Ado ya fashi. Najeriya dai da take ta da mafi arzikin man fetur a duniya kan dogara ne yawanci da shigo da tataccen mai daga ketare da rashin aikin matatun mai na cikin gida. Nasiru Adamu ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru. A lokacin da Janaral Muhammadu Buhari ya yakin neman zaɓe a jihohin Plateau da Nasarawa, Zainab Babaji ta nemi jin ra'ayin wasu a wajen gangamin. To ko mai jama'a ke fatar ganin shugaban nan sun yi musu in har sun samu nasara? Sana Umar Dahiru, ni ne president na People with Disability na Nasarawa State. To abinda ina so ganar Buhari idan ya zo shugabancin kasa ya mai da hankali a kan da su shine ta tallafa musu domin su samu ilimi mai amfani. Domin a rayuwar duniya a yanzu a nan gaba idan wanda ba shi da ilimi zai zama to kamar ba dan adam bane sunana haulatu muhammad tafidas abinda mu mata muna kuka yanzu muna kukuwa muna dambe muna fita muna bar mazajenmu mu zo filin in taro mazan wa'yansu su ganmu saboda 'ya'yanmu wanda aka kwashe su a tubo shine muna rokon Allah Allah sa Buhari ya ci wannan zabe domin a kwatso mana wannan 'ya'ya su zo sunana Ifeme Greg Sunday saboda yari shi da ya yi durin eh, lokacin ptf da lokacin mulkin shi na sojoji ya yi aiki sosai inda muna muna da shi kuma ya ba mu shawa sosai inda muna gai kuma ya dawo zai saka yi jara Ɗaya daga cikin magoya bayan Janar Buharin, Alhaji Jamilu Baba ya ce. Janar Buharin nan ya shugabanci kasar nan an san irin gudunmuwar da ya ba a ƙasar nan. To lokacin canji yayi. Sabila da wannan ƙasa ba mu da wacce ta fita kamar yadda shugaban ƙasa najeriya da general buhari da duk shauran 'yan takara sun sa hannu a yarjejeniyar cewa za a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya to suna kira da duk magoya bayansu cewa su yadda da sakamakon zaɓe wasu ke bayyana ra'ayi a wajen gangamin da janar muhammadu buhari ya yi Dangane da yadda yakin neman zaɓe zai kasance a arewa maso yammacin Najeriya kuma ga Nasiru El da ƙarin bayani. makon nan da shugaba Jonathan ke kaddamar da yakin neman zaɓe a yankin arewa maso yamma mai ɗimbin ƙuri'u, kazalika ake ɗaukar sa matsayin kokowar arewacin Najeriya. Jami'an yakin zaɓen manyan jam'iyyu biyu PDP da APC na ambatar dalilan da suke ganin suke da tagomashin lashe yankin. Yankin dai shine mahaifar ɗan takarar adawa janar Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC ke da jihohi ko gwamnoni uku a yankin, ciki har ma da Kano da tafi kowace jiha yawan jama'a da ƙuri'u a Najeriya. in dai ba butulci yankin za su yi ba in ji mataimakin daraktan watsa labaru na shugaba jonathan isa ta fi da mafindi jonathan ne ya dace su marawa baya duk tsoratarwa da suke baiwa mutane na cewa shugaban ƙasanmu ba shugaba ne na addini ba to ina gaya arewa maso yamma ba shugaba ɗaya da zai gudanar da mulki da shari'a da jonathan da buhari dukkansu da kundin tsarin mulki da ake kira constitution za su gudanar da mulki kada a yi wa mu yaudara kowa ya sani jonathan din an goda shi bai taba canja niyyar tafiya da dan arewa maso yamma ba dr namadi sambo namadi na madina waye zai shugaban najeriya ya baiwa yanki guda inspector general na police Controller General na Custom, Director na Internal Revenue, Vice President, Minister of Defense, National Security Advisor, Minister of Special Duty, in ba Goodluck Jonathan ba. sai dai manyan jami'an kamfe din janar Muhammadu Buhari irin su injiniya Sa'ad Abdullahi Maji daɗin Gombe na ganin PDP na shure-shure ne yana mai bugun kirjin har dai kuri'a za a kaɗa APC ka iya lashe dukkan kujeru saboda haka ni abin da nake so in wa mutane shawara batun yin angulu da kan zomo din nan duka baya da wani ma'ana a tsaya a yi APC daga sama har ƙasa sak shine zai ba wa shi janar muhammadu buhari hanyar kwato mana 'yancinmu dawo mana da dimokuraɗiyyarmu yau in mutum yana da tunani ka duba yau gidajen da aka gina na gwamnati tun zamanin lugga sun sai da su ina kuɗin sun sace yau duk kamfanonin gwamnati sun sai da su ina kuɗin sun sace kuma za ka ga turan da pdp ta fara gurɓataccen mai ɗin na ya ta sama ya ta sama har ya tafi ya yi hawan gorayen zabi amma babu shi a ƙasa don mutanen nan ba abin da ke ransu ban da sata talakan najeriya bai dame su ba saboda haka talaka gwamma mun yi hoɓɓasa mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi general general uban general general shugaban general mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a fidda kitse a wuta a Najeriya. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To waɗannan shirye-shirye wato kafin ku ji shirin da rashin tai a ci gaba da shakata da wannan waka ta ɗan maraya. Allah. Allah ji kan maza sun faɗi Allah ji kan sa'a madadallo. Nuna zuwa ga Ahmadu Bello, kowa ga gani ko ba ba da yaro ba wani hankali a jikinsa. Amma la ilaha illallah abin da ke maku zahiri ni ma yakan zani zahiri. abun da ke maku ciwo ni ma yakan mani ciwo abun da To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari da rashin tayi. Ba za ne kuɗinka, kuma ka tashi kashe Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da sake saduwa. Salu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A kasuwar man fetur ta duniya, farashin mai ya faɗi warwars. Ga ƙasa irin Najeriya, wadda tattalin arzikinta ya ta'allaka ne akan kuɗin shiga da take samu daga mai, ina makomar ta yau. Tun da ta samu mai, ƙasar ta yi watsi da noma da wasu sana'o'i da aka san mu da su tun da can. Kai, ana iya cewa mata yama waɗannan sana'o'i ne rikon sakainar kashi. Yanzu da farashin mai ya faɗi, me zai faru a fannin tattalin arzikin ƙasar? To yau, filin ya gayyato Dr. M.K. Hassan na jamar Penn State da ke jihar Pennsylvania a nan ƙasar Amurka, wanda zai so mai mana bayanai akan abubuwan da ke tafe da faɗuwar farashin mai da abin da ya kamata ƙasa irin Najeriya ta yi. mun saura firar tamu inda na ce masa gabatar da kanka ma masu sauraron mu to a uh, sunana dr muhammad kabir hassan tattalin arziki yana cikin abin da ya damu kowa domin ya shafi rayuwa da zamantakewar mutane in ka duba najeriya ta danganta ne akan sayar da mai a kasuwar duniya eh gaskiya haka ne to yanzu an waye gari farashin mai ya faɗi warwas a ƙasa. A naka sashen a naka ganin menene illar wannan abu a kan tattalin arzikin Najeriya? Oh, oh. a ah, kamar yadda kuka ji lalle farashin mai yana ta faɗuwa a kasuwan duniya abinda ah, ya jawo kuma shine wasu canje-canje da aka samu a ita kasuwan mai na duniya kamar me kuma kasuwan hada-hadan kudade. Eh kamar uwa kamar waɗanne irin canje-canje. Eh misali kafin bayan da tattalin arzikin duniya ya shiga matsala ah, alif ɗari biyu da tara 2009 haka 2008 sai kasashe suka ɗauki matakai kamar nan ƙasan amurka wanda tattalin arzikinta ya kai kashi wajen 28 na duniya girman tattalin arzikinta da yake ta sami matsala sai suka fara wani shiri na tayar da tattalin arzikinsu wanda ake ce masa quantitative easing wato kaman shiri ne na ƙara yawan kuɗi buga kuɗaɗe da suka yi ta bama bankunansu ana ta hanyar da suke sayar da wani abin da ake ce mai takardar gwamnati ta bon kamar hanya ne na bama wato kamar an ba su rance yauwa eh to sannan kuma suka sauke kuɗi ruwan babban bankin su na kasa wato central bank din su ana ce mata federal reserve sai ya dawo interest rate din ya dawo eh, kudin rance ruwa kenan ya kusan zero ma kusan babu so kamar bankunan an yi ta basu kudi ne kawai so wannan sai ya sa da yake dama su ne da kuma kamfanoni masu hada-hadan mai su hedge funds sai ya sa suna ta bidin na mai shine ya sa kudin mai ya ta tashi O. ɗaya daga cikin dalilin kenan sannan kuma da bunƙasan tattalin arzikin ƙasashen kamar china da ya sa suna buƙatar mai shi ma ya taimaka sai kuɗin mai ya yi ta tashi to kuɗin mai abin da ya masa siginal ya fara faruwa shine da suka gama buga kuɗinsu cikin shekara biyar don aƙalla kowane wata sukan fomfin ɗin wajen 85 billion dollars Mm, ah, suna saka cikin kasuwa ko? gane eh, a quantitative easing. A gane yawan kuɗin da aka yi saka a kowane wata shine budget ɗin Najeriya gaba ɗaya bai fita t billion ba. Dollars. Amma ga nan ana pumping in wajen 85 billion dollars a wata into the banks. Shine ya sa kuɗin mai ya yi ta tashi. to da central bank governance su janet yellen ta ba da siginar cewa za a bar wannan harkan ƙarin kuɗaɗe ma bankuna turu wannan rancen da kuma za a ɗaga kuɗin ruwa interest rate daga oktoba dalili da ya sa daga watan oktoba da ta wuce sai kuɗin mai ya fara faduwa ina ta zai kuɗin mai zai hau ne tunda yake zai kaman wato kuɗi ya yi tsada eh to in kuɗin ya yi tsada ba kuɗi dama su an ba su kuɗin banza ne suna bidin mai suna ta sayan mai wanda suke sayan man Eh, da hedge funds da investment banks wanda suke trading mm-hmm. suke trader din man yanzu ba kuɗi so ba kuɗin ba da bashi ba masu sayan mai wanda suke trading suna bidin ba kuɗi sosai tun da ita federal reserve yanzu ta wato babu dai abin da za su shiga kasuwa da shi su sai mai yauwa to tun da rage yawan kuɗin da ake pumping na kuɗin banza wannan quantitative easing an dakatar da shi sannan za a ɗaga kuɗin bashi interest rate eh, ruwa wato kuɗin ruwa na karɓan bashi kaga wannan ya sa samun kuɗi zai tsada to tun da ta faɗi wannan maganin a oktoba shi ne oh, dalilin da ya sa kuɗin mai ya fara faduwa na biyu an sami sabon fasaha wace irin fasaha fito da mai a ƙarƙashin ƙasa wanda da yana da wayan halin fitarwa. E wanda yake suke fita daga cikin teku ƙarƙashin duwatsu? Ƙarƙashin duwatsu da kuma a ƙasa ma ana ce masa fracking hydrofracking wannan eh. wanda za a fasa a tafi ƙasa sannan kuma shi abin da ake tona man da shi yana da makaman stiyari har kuna yake a ƙarƙashin ƙasa in ya yi kilomita uku a ƙasa straight zai iya sake kwana ya tafi kilomita biyu har cikin rizabuwa wato asalin inda mai yake a faffasa duwatsu a dinga fito da man da da ba a iya fito da shi. Wato wannan sabon fasaha ce? Wannan sabon fasaha ne ya sa suka yi ta fasa duwatsu karkashi inda da mai babu sosai kamar misali a jihar Pennsylvania. An toni rijiya irin wannan na gas ya kai dubu biyar cikin shekara hudu da suka wuce. a nan texas nan ma an yi amfani da fracking din nan bayan an yi wannan tonon ana zuwa a pumping din ruwa ne sosai a cikin region don ya fito ya sa man da ya makale a ciki da da baya fitowa ya fito ya fito to wannan sabon wannan fasahan an suna amfani da shi sun ƙara yawan gas ɗinsu da yawan man su a jahohi da yawa kamar su north dakota texas pennsylvania ohio ya sa yanzu amerika ta dawo ma daga wannan shekaran za ta dawo ta fi kowane ƙasa yawan mai da za ta take fitarwa da shi daga ƙarƙashin ƙasa. Wato wani ya rage mata sayan mai daga waje kenan? Yauwa misali yanzu ina ji ma Najeriya kam gaba ɗaya mata daina sayan man ma. To yanzu saboda wannan samun ƙarin mai da aka yi a nan sun ma rage ma kusan ba sa ma sayan man mu kan. Eh, to me yasa kuma take son ta ta jawo layin mai daga kanada? Yau wato banda wannan ina muna maganar supplies ne akwai kuma ƙarin supply da ake tunani ma Canada ma tana da mai a yankin Albata. Suna da wani irin ƙasa shi kuma mai ne ya jika ƙasan ana ce mai tasan wanda in an matse ƙasan tana fito da wani irin mai. To ana son a wani dogon pipe daga nan cikin albata yankin albata ya shigo har tu south dakota ya kawo man kana da shi ma to wannan dai har yanzu shugaba obama yana kokarin hana yin wannan din saboda matsalan eh, eh, wannan yanayi so wannan ma wani ƙarin mai ne da zai shigo kasuwan duniya sannan mexico da take da mai ita ma a nan ta canja yanayin bama masu sa zuba jari don zo su saka hannun jari na fito da mai a mexico so maganan da muke shine banda sabon technology akwai sabbin wajaje na fito da mai wanda suka ƙara yawan mai a kasuwan duniya shi ma to jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba da firar a madadin bakon namu dr mk hassan da bahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku huta lafiya. To ma sauraro muna fata za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako ba, to amma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. sunana muhammadu musa mu ne waɗanda jiya da fara misalin karfe biyar da rabi na yamma an bindiga sun shiga mu sun yi sun yi harbe yanzu su je bayanin da nake muku yanzu haka muna cikin jeji shirya shirin wasu na game da yan boko sun shiga garin gombe saboda haka abin da nake gaya muku na yanzu musamman kanmu muna cikin jeji dai eh, mun gudu muna cikin jeji kwana to Allah ya kama mana ƙarshen wannan masifa ga wannan saƙo kafin mu ci gaba Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fudda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu barge ina ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a takon To, kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. ya kasar Kamaru sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama akalla mutane sittin. a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya jama'a suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi ƙoƙarin tare maharan suka kuma kona gidaje kimanin tamanin ministan yada labaran kasar isa ciroma bakari ya kira maharan da cewa mutane da ba su da imani kuma ran mutum ba a bakin kome a gunsu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a galibin ƙasashen turai jiya lahadi yayin da jaman tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na belgium con jins ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiyan ba minista kon Jins ya gaya wa wani gidan talabijin na kasar cewa mutumin da ake zargi baya cikin mutane hudu da aka kama a girka kasar da ake tsammanin ya je Ƙungiyar Hezbollah mai cibiya a Lebanon kuma ta bara labarin cewa wani hari da Isra'ila ta kai da jiragen yaƙi a tuddan Golan a ɓangaren da Siriya take iko a kai ya halaka mayakanta shida ciki har da wani babban kumanda da ɗan wani tsohon hafsan mayakan ƙungiyar da aka yi wa kisan gilla. rundunar sojojin isra'ila ta ita ce komi kan wannan zargi amma wata majiyar sojan ƙasar ta tabbatar kafofin yada labarai na ƙasashen yammacin duniya da na ƙasar ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce isra'ila ta auna farmakin ne ta sama kan wasu 'yan ta'adda daga ƙungiyar hezbollah waɗanda suke shirin kaiwa isra'ila hari To ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC. kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fata alheri a wani lafiya. thank you